La'akari da hatsarin da ke tattare da ɗorawa wata ƙabila ko addini laifi a duk lokacin da rikici ya ɓarke a Najeriya. Mataimakin shugaban majalisar addinai ta ƙasa NIREC tare da shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci ta ƙasa wanda kuma shine sarkin musulmi Sa'ad Abubakar sun kalubalanci gwamnati a yayin taron majalisar karo na biyu da aka gudanar a Abuja wanda aka yi wa take da za a iya ƙaurace ɗaura laifi ga wata ƙabila ko addini da siyasa. Gwamnan jihar Filato kana shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa barista Simon Bako kulalon ya faɗi cewar ba daidai ba ne nuna wariya ko bambanci ga wata kabila ko addini ko siyasa. Bai cancanta ba domin dukanmu Najeriya ne, 'yan Najeriya ne, dukan muna da kabilu da yawa. Kuma a cikin kabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki. Saboda haka idan aka samu mara kirki ba za a ce wannan kabila ne ba. Muna ganin ah, abubuwa da yawa wanda ba daidai ba wanda muna ganin kabilu da yawa suna ciki saboda haka idan mutum ya yi abun da ya kamata hukuma ta hukunta shi ta hukunta shi amma ba saboda yarensa ba ko kuma saboda addininsa a kasidar da ta gabatar hajiya salamatu ibrahim tsohuwar shugaban mata musulmai a najeriya kana sakatariyar tsare-tsare na majalisar kula da harkokin addinai a kasar ta ja hankalin shugabannin addinai na musulunci da krista wajen nausar da mabiyan su kyawawan ɗabi'u da addinan ya koyar ina ganin wannan kasida tawa za ta ku taimaka da yawa saboda nan taron shugabanni ne na addinin musulunci da kuma kiristoci so kuma ka kin gani yawanci in ka ba da kasida ko da sun sani. wannan zai zai zai zama cewa ya zama tunatarwa a gare su su koma wannan abin daidai a tsaya tsakani da Allah a gaya wa mabiya tunda dama duk Najeriya ko mutum musulmi ne ko kuma mutum kirista ne duk a gaya musu cewa ga fa matsayar addini akan wannan lamari su daina kawai mutane su rika manna musu suna suna kyamar suna suna ana kashe su ana mene to abin da yake jawo wa'annan matsalolin kamar yadda da ya taken wannan fefa uh, na da na bada taken taron kuma shine wato mutum ya ji shi ya fi wani ya rika kallon wani shi kamar ba cikakken mutum bane bayan alhali cewa shi ma dan adam ne shi yasa na kawo cewa farkon mu daga adam ne da hawa saboda haka ba daman ka ji kai kafu wani ko mu zama ma sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda fi wani shine wanda yafi wani tsoron Allah shi ko tsoron Allah ba abu ne da kai zaka ce ni na fi wannan tsoron Allah tunda baka shiga zuciyarsa ka gani ba saboda haka sai a zauna lafiya in kana kallon mutum shi ba yana da daraja kaman kai mutum ne to ba za ka je ka danne mishi hakkinsa ko ka kai ga kashe shi ba kaman kiyashi a jawabin sa babban sakataren majalisar ta Naira Rabaran Colonius Omonokwa ya ce 'yan Najeriya na na bukatan canja halayyarsu da ɗabi'unsu tare da jaddada cewar kar su bari kabilanci da addini su zama tushen raba kawuna na al'ummar ƙasar. We should know that we share a common humanity no matter where you come from and no matter your religion. If we can accept this, that we should know too that when we go to heaven, God is not going to ask for different religions because the only religion in heaven is God because we see Him as he truly is. Da ƙarshe dai majalisar ta bayyana cewa sai shugabannin gargajiya da addinai sun ɗauki matakan da suka dace za a samu mafita ga matsala a Najeriya inda ta buƙaci kafofin yada labarai da su zama masu gaskiya a cikin rahotannin da suke yadawa don inganta zaman lafiya mai ɗorewa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.